a jawabin da ya manguno ya yi nuni da cewa wannan yaki da ta'addanci da da ake a kan boko haram ya kusan karewa kuma wannan jawabin da ya manguno haka yake a yadda ake wato tunkarar wannan yaki a yanzu wato ana ganin akwai alamar nasara don saboda wannan sabon a komandan wato na yanki da aka yi na yaki da boko haram din general nicholas ya yi wato rawan gani wajen tunkarar wannan yaki din da kuma kai wannan fada a inda wayannan 'yan ta'adda suke kuma idan ka duba a cikin 'yan kwanakin nan irin nasarori da ake samu ya nuna alaman cewa wato matsalan ya zo kusa da ƙarshe idan aka ci gaba da yadda ake yi a yanzu haka tabbas wato za mu ga ƙarshen wannan wato masifa da muke ciki na wato boko haram insha Allah. Eh, amma ai kullum sai an ji an kunar bakin wake sun taro tsakansu Eh dama can abin da aka wannan suka ce ne ba wai rashin goyon baya goyon baya da jama'a suke ah, badawa bane. Sakaci ne na so jami'an tsaro da komandoji da aka tura. amma yanzu da yake an canja salon kuma shi ainihin general nicholas da kansa aikan fita a wajen fama da kansa kuma akan yi wannan tunkarar wannan yakin da kansa a tun daga aka shigo sabon shekarar nan daga kuma ake biki lokacin da su abubuwan kirismeti baka ji wani bumabumai ko wasu abubuwa a cikin jihar borno ko a maso abinan north east na nigeria ba to wannan ya nuna alaman cewa wato wannan sabon mataki da aka taka na tunkarar wannan masifar wato yana ba da results ɗin da yake jama'a kuma suna ganin shi a zahiri a yanzu haka dai kam a cikin kamar ma muna da labarin ko gaskiya ne ko ba su ban sani ba an ce kamar shi wannan mamman nuru wanda shi ma yana ɗaya daga cikin shugabannin 'yan ta'addanci da kamar ma an gama da shi. Gani yadda ake haraban shiga siyasa me kake so a yi domin hana aukuwan ta'addanci a lokacin? Abin da nake so a yi wato shine shi itace wannan idan kayan ka kai din baka abin nan din tushe din ba wato baka gama da shi ba su waɗanda suke ba wayannan mutane makamai da kudaje awa masu wato 'yan siyasa da suke neman tada hankali don saboda a ce su bata sunan gwamnati ko kuma waɗanda suna neman a cikin tashin hankalin su samu biya bukatansu ya kamata a nemi duk waɗanda suke da hannu cikin wannan abin a kama a gurfanar da su don abin da suke da ya fi ma yaƙi da corruption wato almun da dukiyar kasar da ake yi din don saboda irin waɗannan mutane in ba da su an kame an hukunta su jama'a sun gani a zahiri kuma waɗanda suke aiki a madadin su sun ga zahiri masu gidan nasu wanda suke ba su da kuɗi da makamai su je su halaka jama'a taka ya kasa yin abubuwa da ya kamata ya yi na rike kansa da iyalinsa ba to ya kamata a kame su a hukunta su. Dr. Muhammad Bashir Talbari muna godiya.